الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا ليستفدونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسك الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina da ya lazim ya shi be gudaiku ina da litinin azun ya da shi be gudayen ramadan idira da misalala da sanin da ya kowace ga kowace catu gida gube suwa na ina yawon su koyi ikini suratul isra'il ayayen shi ne be gudayen ana Allah tabaraka wa ta'ala ji bayani ayi kene mai qur'ani na wallahi nan kelele ku su yo ya mu yo ya musu ko ya mu'mini jina amma da ni dai imani na qur'ani da yin dun da sai su zuya karatu ya nan kenan na ayayen shi da kutai Wa وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا الله تبارك وتعالى قوي إذا أنعمنا على الإنسان أبكي قد نيما يزوانجنا أعرض wani wajen wa yaboni mwenyeji ya zikina arada kwatacita wana abi janibihi wakasaya asali na yezulami kiuya waminu la gbea arada wana abi janibihi waka sun la gbea girman kayo ma daji a sukwai tine mana sukwai ji wuna ce ta a Ku daja, wani abi janibi kuke aka sauya aka a aminu lafiya <clears throat> ibada ya ji kanga ya kuki ba waji tagga wai za ma sau sharro amma waye da da tsubo inji nema biyawa eh da da ke talauci nan ko ba fiye da ci ga bai yuka da ya wusa wato zaman jafi zane baka wani gara mai su kwen man jiga yin cire jala ta mini aya na wani ya ji jayo ya kafiri je je mun mini ja a kira guba dazan e bayan wani abi janibiyo ibnu amir ubogi nga abakaratu ga <coughs> wana abi janibiyi wa idza an'amna 'ala al-insan wa na'a bi janibihi man jiganna da ibn amir bana wa yamakulu yanna bima na Allah mu ya fili lashi to ya ayu ne ya fili asaliyu na agayo a cijuti ɗaya na shido ya ayu na wula gozuma jajen na a kodi ku guba ba na so kodi bi babun na ga kodi ya kafiri yi wani ya mo fari zulu fi zane yadda e ko ba e ko e ba je wani idan an amna al-insan duki ga dabe beyu ni ma dabe beyu ba le ga arada wa da ji so ko an patace ta ma fi zane to ibada wa yi ji biya kalla innal insana la yatagha ar-ra'a wastaghna fale kafiri a feji tagga e baki ne ga gama hukun kenan e ba gwada e ba gwada bi arziki da bi wajen <clears throat> ba ci ciyin gaye wa idza shanro, sharru wai da da matu go wasu kun kuja kuya kana ya wusa wa sun wato na babira mai su kai man shiga wa kafa bacin na ne bi ina Allah baraka wa ta'ala ga idan min ya ayan da ce wai da an'amna alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza masaw sharru fa du'a'in arid igati ni ma zawangi ma lakwata cheta wa la biya ki goro da luba amma wani da nitu wasu kun fazu du'a'in arin ari. wa fi zane duk da addu'a na iza addu'a yo arid addu'a na dinga na mafi ba addu'a ya rufe shi a gato waga ciwole fazu du'a'in arid ba cojo babu mu ga kana ya wusa goki na mawaja ya na yi min babu wai za mu sau sharru kana ya wusa ba cojo wai za mu sau sharru fazu du'a'in ari. saza na kauna ba ne ba duwa eh? <clears throat> alhali manzo ce ga ga fala ya tadabbaru alquran walau kana min inda ghairi la lawajadu fi ikhtilafan kathira ga ya ku ba da gugwa kama na ba mu bai ba duwa ta su e ba kibo idh yadu wa ne wa lewa ba duwa amma waka na bautuye daga yanayi wada na gaye biya wani fene yau so boju yoyin zadidi kuji boji kirkiya ezu shi ba don wunde ba wani kasa hmm, ma fabe go so iga ta ci ma iga ga aya na lashi kinyeyi ibn e kando ci fa'ida da masarai iga ibaka tun umarci tunanin lubiya ne waya kanu cewa ke ji tunani ganga ga makaci je kan ga makaci kafir makaci ya daga biyan alhalima qur'ani wana da zai zan don da lokaci don da ilahi kiyama babu lamari ayan nan wuji daidai bayan iga culai <clears throat> wa idha an'amna 'ala al-insan a'rada wa na'a bi janibi wa idha massahu sharru kana yawusa kin babun nan so ko jini ma jayi na na jina na jina ni mai asiki yake kan kai in kuna gari ya fi da ni daji a soko na ya ta bayan ko ya ta shari'a ya soko na mulki na ya jina wa mulki ne adalci kurani da suna da amfani da yawa na amma ya ce ta <clears throat> yi da zanta ci kwa daidai ce ma bayan ya ta ci da buwa talauci da na yi babi lamar ji da ke mu ne wana to gafe ya wusa ma nye ba coshi kuje tuwo goja wajiwo daga lokaci na nima da bana gwargwado da zaɓe su kwai ba ni na nima cile da bayi na e za mu lokacin mu yi lana ina e wa shi ba naira ni lana watakila naira shi lawa juwa <clears throat> gafe ya wusa ma gafe da ne baka wani gara su kwai ga wa ke biya ma Eh, wa magafi fa zu du'ayin arid na ya ba soji bebe ina ma zannan ya bu addu'a ba mutu mutu ji ma ne ya ce addu'a na wai ba na ba so idoku da addu'a ni mace ne da yi wa masau shar idoku da addu'a amma ya ki lawu ta yi bai bugun ga ba su ko addu'a ya albanza eh e gwanon guba bu amfani ni mu bai amfani yo ni mace ni bai amfani yo ajaban li amrul mu'min inna amrahu law kullu kullu khair laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam ga lamarin mu'mine ga mamaki yo lamarin mu'mine fata ne ruwaye yawo so kuma ya jaci ya zan da sai mu'mine in asabatu sarra shakara fa kana khairan la waye ba fa bayo ba gobe wa le mu'mine fi daji asoko bai ci na mai dada na wale ga kuma fe alkhairi yau na da dan burkun ajo bai ci na mai da su kunin a ci gado mu waya su abu cutarra fa sabara fa kana khairan ba wai ga mu mai cile cutu mu ga bi obi ma na mu dina cuto fa bana talauci yau, e ba biyu. e ya mu lo da da wani kakai iri mu ci na no ga biya mu ne na akuru mai ju caji ma fi alheri yawo iga cule albarka dini gidan pataki kiyare wani batutuwa iga dana kiro gage ya ji bai fi waga ila sata tu gani be zaki za sauti ne amma to su an kalita cina an min na idanu wa ila sata tu be yaya edufe lafiya da kin yayi go kuti banda ci ba albarka musulunci ore wanda ya ja wanda fi amma to su wa kuri ti bai sokuti kuka wala na zanu ce lefi ya can nuna mai fi azu amma kurji wala wuce ma lo banza eh? ene demu min wala kurji na yini min gu ga da kafirin ba ga yin mu adaji kiya adaji banna so akurin na albarka jinin gando yayi labi peki akure mai cuca iza maka akure jin ga basu ku kama ba ganga ne so akure ne ga tuba ta ki mulki titi imam eh, Muhammad Bukhari kuje muhimmanci sarai so kuje zuma turi to cuɗe zuma turi to cuɗe zuma turi insha Allah mu a gaje ta eh addu'a na talaka zai ba na su kuma su kuma abu arziki su kuma su kwa doya ga albarkai kyau قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله تبارك وتعالى كل النبي قال كل يعمل على شاكلته zandon dulotun tatiyan kubo manu yi kullum minna wa minkum zandon da mini yabo bai kafiri shi dandu uje na gayi wuna ekwenye koyi imani bisu so ko be tuci ba ya koyi yi daga ne muye ya na tuto ye na kutina ya da wona itatebu fa rabbukum a'lamu biman huwa ada sabila lalle so ciye da ke zani be bawo ye ko gana su ko da ke zani ta ko boro gana ah, ibn abbas da fassara ya nan kullu ya'malu ala shakilati ga manuyi ala nahiyati shehu mujahid ji bayani ga kullu ya amalu ala shakilati manuyi ala hiddati wa tabi'ati ibn zaid ga ala dini da mutu ta dini ubu iga ciwole aya ni wewe karatu ya wewe la karatu tutu so kusala da sallam wewe la karatu wani mu'mini ji fata kemin ne ya dada lokaci ya emi na. yemi yewe ya yewe me yemi na kuje gake ya nunu lagu suyu zana kata ba wona male ba we male ga ba ba we kuje gake ya lana maga to lo be bibuto umwe ga wa shizuma mwe tatu ga mwe taraji ga mwe bolo bo mutono ene gina do mwe ka iga chule asali ya ayan ne bi tsakanin kafiru da musulmi amma to sun aya na wajen amfani to yi to tsakanin to musulmi da obedo shi kulkullu ya amala ala shakilate wo gani gan ilé jani mi yóò wẹ̀ àwọ̀ ẹ̀hún ọmọ yóò wẹ̀ àmì à ẹ́ pàtàkì mọ́sára mi yá di fẹ́ gẹ̀ẹ́ ló bèjì ní ẹgbẹ́ kí ìgbowó tani nífa tani ìdẹ́gbẹ́ kí ní ìbá àbọ̀ súnà níbi mọ́mọ́ nínú ti tàbátá ye ga na bai zai ga tarika ce kwa ebo na tarika ku ye san da ci wujin ya nabi muhammadu dendo mo ko miti wuci ba a to ga e ko shehu ni me ga ga e ko ne shehu na ji shehu ga pata na ga nabi muhammadu sai bo ko lami tu ya nabi jubi juga shehu dondo aga nga albarka yo iga albarka majjabone ya je agwaya ba nabi muhammadu gana iye ogun àgbẹ̀yìn ìyá àyà ayé ogun àgbẹ̀yìn ní àyè yá kulkullu ya mọ̀lọ̀ aláṣà kírẹ̀tì zangula ni yin tazu so kwa tu gaskiya zuma don tazu ta ce ku wani da ke yaya mai gado ciwo ya ji wuri duwa ya dole ko ta ya dole ko ta ne gami da yawa wa mabu famu ni ga ke yaya wa da addini ya sokwe wasu mu gurin tuti tsakanin da sokwe e zame cewa ya ci tacin ɗe wasu a zuwa ɗe so yau so ya fago na gaza na gaji na wafi vugo su kulu bi ji alheri ya gome da bai gaba alheri kogo kulu kullu ya amalu ala shakira ti zanu ga ya ga addini lafiya tsakanin ba bi je ga kiya har tuku ba na wada za ku yi diwo rojo sallama ba a juma na yagwaya kullum ya amalu ala shakira ti فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا شوفوا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح الله غايب بما نبي محمد كافر يبيو عن الروح تيرايو ke misala ya rayi na ke hukunci rayi na ke bayani yi na babu wai zamini da kafaci gokin mu yi na <clears throat> Allah ta baraka wa ta'ala ya shi ya nutsa da salam na wula bai ce ni majaja ga al-usul hakim ko da ya ga aruhu min amri rabbi lamar ya rayi lamar ya coce mi daga mazo ya ga ya waye tu kiwi na mawajin waye bamu wuce na karɓa ce ko ki bayani wo na biya don gudu wuyo amma bayani nike te kule ruwa min amri rabbi na gama ya nije ya gaba wasu na hakimi ezu diga enu diga ne kai amma yana wada ya shi wani kai ebo ki bo bana wago lowo giga eganu dina diga enu gbanyu digun na dana umma diga wa ebo bana cicu gbanyu digun umma diga wa na gawa ya shi wani wàá zò bẹ́nu dígún òun lẹ́gún pẹ̀lú dígún wọn. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وما أوتيت من العلم إلا قليلا أدينا min ترايين من سيدي idan kiwe gudu shiga ko ka kulli bi ilmin alim kiwe gudu shiga amma to sun ya da zai dina sai dai gudu to da na ga mu to wucocin ɗan jini shita azun sata to gani da ilimi ya su kwaina imamu ahmad wula hadisi bai ba babu na ma hadisin abu da sai buhari ba musulmi na? imam buhari ba musulmi gobe ah, imam musulmi gobe da misi fatin munafiki nan imam buhari ne da mini yan kitabul ilmi <coughs> hadisi ya abla na masu? a ah, mugan annabi sallallahu alaihi wasallam ja abdullahi ibn mas'ud ga kuntu amshi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu fe beda zaki ba be tisa sallallahu alaihi wasallam fondo ci fi harfin fil madina da mini ti yo yo madina ga fe da zagani wa muttakihun ala asib annabi da zabe wani da na annabi ake tsotsuku annabi aya fatu imana da fe fatu famarra bi qaumin min al-yahud muci bai da ko jama'a da ci ga mini yahudi ne fa kala ba'dhum ni ba a ce ga bin shi salu wa ne ru so hude kike e ci e ci wa ga wanda ba su ko da duga ki hukunci rayo ke bayani yi na babu wai yi na yana wa ba dun sa shaji in la tusabe ga da duga mare kiyaye wala sayore kala abdullahi masu ko fasalu wa ani ru agbaja da wani sirba na tsare suna filmi a nabi ga kake bayanin ra'ayi nan fakalu ya muhammad marru wani ga na gina ke ra'ayi wato ewa mahiya ewa mahiya ya ra'ayi kirayi nan fa ma zala mutawakkiyan alal asib annabi ku ta bwala wa ke tsukunna kula ga yanda qala fa zanantu annahu yuha ilayhi wakil wani wo ja abdullahi ibn mas'ud wa hakika ya ganin lalle wa ya ji hadis sallallahu alaihi wasallam eh eh durga da gozu ni wa yi mai ci da gozu ni fa qala annabi ciya bayani baya yi na wa yi gana wa yas'alunaka 'an ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila Eh biwa annabi ga ya ce rayo ga ga rayo lamar ya sokuro lamar ya tsoci mi wuyo yaa yana ya wa bayanin zana ibn wuce na hankali ya make zana nungu na ga ga yayin da wani wa ma utitu min ilmi illa qalila adena la ya yi kana sai ne ga ilimi da jimin ne ga ya ga da dị ma. ele ba mu da ti a ene ngala mare cho ji mu ka ngala mare não kuga mu yi lo ah mu mu ci ko ala hafiz ibn bayani ga banu cho da ga jige ti rayuwa nan a karshe mai ga yi ga ga mun yi kalitafi sai etiyan bayani ya rayu mai hukunci fahimta na zide de daga zuwa yanayi na por ƙur'ani lokaci ma daga bayanin da ci ya hadisi lokaci daga ba bayanin da zai ci daga baya salafu salihin na duk tudar ne a cika littafi har ma lafi na kafin ba mun kwata yi ne tuna wai ga yau gawa min ahsani man takallama wato wa man ahsana eh, zanar ego eh, ta su gana wa min ahsani man takallama ala zalika alhafiz ibn manda zana ta zuye ba bayani ya littafin kai tin rayuwa na waya rafi jibin manda wakacin littafin na ji bayani ti rayuwa na lewa da bayani ji dan gunko ya ce bayani ya rayuwa a ci gabin ma mamaci ko ibn qayyim mutu ka littafin wai sunan sun duba a wuri na bayani bin sare ya ce rayuwa ba ta dai a ji kokari a dazin e na siyan ƙur'ani da sun ne gurgurbe da za ku yi kan itin rayuwa nan a ne gabi littafi mukayyim alaƙal ya eh, littafi wuce ga ɓako a ne gabi wannan gurgurfi ko masayi da kayi na shafi ga rayu rayu jo rayu eh, kabaro rayu jamfa ke amu ki bayani rayu ji nan so ezo baya na wamu ida wani gagan ilimi pate su kuro ezo ga labaje gagan ga biyo da na ci ba biya mu bati adini bina je gide jira su kula yo ba wuti tu min ilmi illa qalila <clears throat> ah alafiz ibn kafir ga iga ciwulai <clears throat> sura nan makiyu yo makawa cewa da sallallahu da wasallam bayanin ma blakinu ube ciyayi e tike min da su bayanin da alaihi ne a cikin annabi kan e rayuwa na lamaru na ji faruwa makka wana so waɗi ga wadda wadda ga gan ayaye wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al illa qalila ga wanda ga ayan madani matani yo alalimu wace da mini sura da makkiya to kila wuce ya ce go ta kila wuci maka a cike da wuci madina ibana da ayat da bana ji ta aji ta kararawa nan daga na sura da makkiya nan maka ba ciwo ji wa wuci maka a cike da wuci madina wuji wa ma madina ga ba ciwo ciwo maka ba ma na da ciwo madina nan annabi galawa domin ya suratul isra'il alawa domin sura na ci makka wani bana annabi gai wadana ya aya don da abu ci daga ba wai ga annan dawa ga halawa ne sura ci cin gwakwaya na fi gwani ba na cune kayan ma bi da ya liku ba kuta na ba da ci ba ci kayan wuji ba na ci dubbe sura na ci ya na ci yi bon na annabi ya ga ya na na dawo ya na na dawo ya na na dawo sallallahu alaihi wasallam aya ji da bai ba ci yayi gagan ilimi na su ko yayi na deju al-ilmu inda Allah ilimin ba ta ba su ko gudun min sura ta Allah tabaraka wa ta'ala ga yayi gagan <coughs> zuba suratul kafir ko qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي walau jina bi mithlihi madada eduye ije pata gagula je tawada a tafiya ka bayani yadda su ku wato ibuci pata a ga zo igatoci ma alazwa walau jina bi mithlihi madada kada ke bebe kutun ku ciye tuci da ke ala be tuco a fi ala be zuwa be tuco ìdùnnà fi àzòfé ìkan aláwọ̀ máa lázọ́ bámicin gúwọ́lọ́ annama fi ardi min shazaratin akulamun walbahru ya muduru min bada yi sabatu a buhurin ma na fi da kalimatullah ina da milikin ko kwata ga cibin ruwa na alama kwata ta tawada zume joto izaki abebe da ya da mutuwa ba la biyu a fiya kayan ga ya tsoci ma na filat kalimatullah alkanan na dubata daga ci mai ilo rana mu ga zo ya zo nuwar e dubata ya je da wuce na ke bila da zuye da mutuwa ba da biyu na bata mu ga zo iga e Allah ma la zo inna Allah azizun hakim su kai tuzan kiwo ya ba da ne mu eke na dai ga alawo na ga malawo na daga wa ga na bena ga na bena wo maga bele za wa ga ci ga za no ci be be ci na ce wa ka go no ga ga ga wo yeji su mamu e ga alawo e pe zo na ga la be be be a wo be yin aske wo ma liye wo te wo na da shi ma tu gaskiya zuma kan ga maga wa ga fitatiya e bayin goro جو ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الله تبارك وتعالى ولو شئنا يا قرآن يا وياني النبي صلى الله عليه وسلم ولو شئنا وقبع يسقبع la nadha banna bil ladhi awhayna ilayka iga qur'anu tonna la kyaba obe iso ga lube ma ke dida be yi thumma la tajidu laka bi alayna wakila kuma ma dizana gogwa we ti bona ene ba ene kuni jine yayin jani zamu ci mana muna a wana sai dai la wani ba na so koyi ba ne bi mu mutu tunan wani kemna alawa ya gaga da annabi dai gala abdullahi masudi min ruwaya na cha ga mu fi gaga inna hadha alqur'ana alladhi bayna azhurikum yushiku an yunza minkum qur'ani ne da gore goda na ce gore bai jamfani bai dana kai lagwa suma ya gitti ba ya cubu kalu aga kai fa yunzabu minna ke ya bi qur'ani ci bo ci go ke a ci qur'ani ci go bai yi na wa kad athbata wallahu fi qulubina alhali qur'ani na sukuti tabata fi bai jibwani wa katafnahu fil masahif imu amu kafita da jibwani kikachiwo ke a chumbo china qala abdullahi masud fi gagaga yasri alayhi fi laylatin wahida aw yusra alayhi fi laylatin wahida fayuzaw ma fil qulub ele likawo ya letin bawani ene legun fi gbe gbe qur'ani patana ngafiya wa ya zahabu ma fil masaib yana fi takadon batanan ga laki abu idan ni takadai kan sana wa yusbihu min minhu fukara za a yi gaji talaka gaji abinci yadda su coci. adi na fabi ga kurani bina ibn musu da ya gaga nan fe jaya nan walau shi ina la nazaban da billazi auhayna ilaik thumma la tajib laka bihi alaina wakila amfani kici da ya gado jin nabo Allah wa ga ina mamaci Qur'ani no la ina iga jojo di mai ji amfani doyi eh tun da manu yayi nan da mu wuce da wayi ko wace ni da ka bo Allah Qur'ani kya ba ga da wato la kya bo asi da san ga wato focin ma wato ga wa ko zai rati ba mun shi lozon eh bela juni ma lokacin mutu ba nun ba bai ta mu bai ta mu ya abu shi roza watu ma gai je ce wani sai bogo ezuji kokari ba ga ti har ya shi roba qur'ana mu eh ina aya ne lawi na da wani muhimmanci yi ba yanzu da wa'ayi ifi ne olóbi shi ibi ji kokari lọ́tún gẹ́lẹ́ mi ji wa ba kawai yin ga da muhimmanci eh da muhimmanci na mai da muhimmanci na wani tube yana bani su kwaye ji ba da yi إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا الله تبارك وتعالى إلا رحمة من ربك إيه يفهم ويا يفهم ويا ودي بقول لك شو بقى يبغى يوكل na wa nabi muhammadu ta daga kwai coci wa wani yau kuma yi na yi ijiya wani ngala ita a fi qur'ani yayin katsa mun ga baye mufiya amma ya fi ya ibo ya buyi na yi ijiya wani In na inna fadlahu kana alayka kabira lalle bai wani su kwajiyawa nabi muhammadu na wa fi alayka kabira bai wani dakuna bai wani na? rika mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam suratul yi wani wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima babu gan ka eh, inna fadlahu kana alayka kabira wa bai wa su kunun ki annabi na su fujiye ga nan wacin wuri su na kabire ba to da ga wa kana fadlullahi alayka azima su fujiye bi sunne na wacin azima kabira azima inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا bai wasu kudu na karkayi wuce a nabi muhammadu na najinna najinna najinna alam na shirah laka sadrak wa wada'na anka wuzraka alladhi anqada dhahrak wa na laka dhikrak Eh, man yi gan kemnu su kudu kun bai bai ya nabi muhammadu nan a shiga tace talaka zo a luma nabi muhammadu dabba eh kemnu yabo a nabi na ci kun yabo yi to wa bashirin mu'mini na bi anna lahum min allahi fadlan kabira kemnu ga bai ci daraja na zalisala mu ci gaga inna fadlahu kana alayka kabira a ci ga ya ci fadlan jamu mini jina inna وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا بأن له من الله فضلا كبيرا كبيرا كبيرا غاية idan ga ga cewa na so ko jihar sallallahu alaihi na waliya alummu tiyo amma so ko alummu bai zuma ba aga alumma da sallallahu alaihi ta ta gani ba alumma jike na alumma ne bi mu ji dai go ebo kibo a albarka ne قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله تبارك وتعالى قال كل أنا بك يا qur'ani nati yanzu a eh laini jitama'ati al-insu wal jin da iza wangi jibata to aljannu aga ga ayyaka ala an yatu bi mithli hadha al-qur'an eti a bebe do je qur'ani e ba fasaha bi balagi la yatuna bi mithli ala da jube wa walau kana ba'dhum li ba'd wahira kabo sashi aga ga hafi taimako ci a sashi eh, a so da ji ba wani walaya nimi ga profesor larabci wato walaya nimi a ta so da ji ba profesor da ne balaga profesor da ne yan sarfu profesor da ne nawo ala kwaya ka bata yan doji fula da bara wasu sojoji a lafi shi aya ni ketin kurani bai wa balantana ta gaga sura ni a balantana ta gaga kurani bai ni ba da shi kurana a yi labiya in ka da zawan giza ka buce jin da zulaku alagwa fi bai yi su kuma wa fa wato aya na kuda mini yana lal ma lau sama dogon lalle su kuka tunanin mu mamaji tono wanda ke mini makiye musulunci ichiku alai ga aya na dagwaya ne ya dagwaya da yin ne ya dagwaya ko na da ala qur'ana jafi bi ya yi nfa na ge wa ga su ku de tsayo na na na ya bana ju tu pata na eh a ga bana zamanin mu da ci gaba challenge na na batuwo na wudana harbe yanayin na 21st century challenge na mawuyan miti a nasara da harbe yanayin ya larbaji majinaji mishan na asali a larba ga ya tunda na larba ya yau mishan yi ma yau iga na mai tawo kwa eh umwe labiya wale na na kuru jana biyu ga lalle su kuka tunanin mai muhammadu tunanin saboda ya mani garba musulunci kyau ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابى أكثر الناس إلا كفورا الله تبارك وتعالى قال ولقد صرفنا للي يا جيجي للناس يا زوانجي sarrafna ife shi bayani za ikan lau ya kwanna yuyu ya kwanna usulubin kakayin usulubin ayan na bebe ya ebe ki bukana na yawa ya na mai yawai eh an na ce labin insha an na ce labin khabar usulubin kakayin bo da bilin fi zai imani amma ba da kwaji bayani ya aya hoji ya zawani yutufi ya da kurani wani kurani na wani min kulli matsalin ci fela misali bi kaka yi na jin na na jin na na fa'a ba a farun nas ba ko da wani gizi annan fo a ga musulunci a ya ja illa ku tura kafirci ba a ya jo eh, a ne ga gan iza mawaza jintu annabi muhammadu eh, wa wasu sau ruwan jintu zane jike ba wa maji bai bata da zumar dabo ba wazi bwana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su wani idan ya fi maka idan ya fi madina a mutuba goji ma ne gala mai jiga mayan um, aisar tafasir ga mini amfani da yadda da aya ne na ga gaga ikiyo ga shakawatun nas wato lamma sabaka لما سبق في علم الله من شكاوة الناس تجد أكثرهم لا يؤمنون kada na su kwashi zo ga doku doku yin zawan gije ya gini na ayo nga malaba na kurani ya tuna a tukogo aje ma na ayo ifi joba na nan wanda ya gaga kafiri ji kai musulmi za lokacin da ta shi declare gaga 6 billion na cikin halafo ne gane a kí àwọn population yìí musulmi ìjọkan náà yi one billion àtòbí máa ní kí wà gbẹ̀gbọ́n millions musulmi ne ní àwùtàn ní kéde káfí nínú ká àlọ́wọ̀ tí a dúró gbẹ̀gbọ́n àmọ́ sọ kó yẹ bóyè kó yẹ bóyè náà wọ́n wọ̀ ládẹ́ da 1 billion wuce da shiga yi ma da jide su kwaina a ji da alibi muhammadu yanzu a fayin la misali kan ga da population ya musulmi ji don yi kewa ga ga population ya china na ya bayi ji wani wanda chinese a ci a yau mini za ku a yi don da zai ne chinese eh? so a gakin misali ya yi musulmi ji ba ta yi zo ne kewa ga gakin bayan population chinese ji ne wani wacce na da wani gaga kafiri shi gayi wuce ya ba kawai ya a gangan ya daguba so ko cewa ta mu cewa la da min ya dani ni nin zai ni min za ku a aga yi jabba ya da ku tsawo ka sani mai zai yi mani ne cewa da ta cabo a sa su koyo boye kwakwai eh, wa kun zawangi ai ga ji mani kan gaban ciwo kake fi kuma salan nan baluwa ke fiye jewa su kun da bena waga kyaye da e da 1 billion na gobe ci ga ilawun sanfi guki ya pa guki mini ne 1 billion na wa tana gaga ata ipa ya qur'ani da sunna na kan wa ke jewa su kun da bayan daga da na ga shi ya wani zo daga da na da bi kawai da alu da mutazila jon ko da alu da murjiya jon ko da alu da khawarij jon mu da na ko da na bi kan da musu tari kan da ci ga na shabandiya ga inda da wani a daga soko wata gano da waye lobe na ikpayin e soko biya ya da bi muhammadu a soko ya bo soko bai ciki da ya ci ba na ne na lakin sallallahu alaihi wasallam soko alubai fan ke musulunci na ne muhammadu jinaruwa kyau قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا <clears throat> كافر زيكاغا لن نؤمن لك annabi ya ji mani bi waya yace su sallallahu alaihi ma ya ji waya hatta tabdura lana min al-ard yanquwa sai dai woga ga kinye maka na lashe na yi eyenu waga Allah tiya mu ta je kun feje da maka eh ina yi wani da wani mun ji bakaratu ba kirayen kufa ci da mutata to ya kubo a abakatu na ga hatta tafjura mun yi ga fuska da ta tafjura don ga ga wani wani takri ya fi ne amma kirayen jumuru na ga hatta tufajira na ne wani tiyan kasaratu ya fi ilo nufula gbugbugbugbunye robe ji ga tufa jiro amma nuwa latiya agaga ya kumbewa kuci ga ya tafjiro a ga caya na cibe ya tin da na ya kure shi cibe ya zaki utubatu da shaibatu ne ya gera biya jinan da abu sufiyanu bai na duk na harif da abu jari bai mai bin halafi ji da caji ya da ya kada gaba game kabo ya shin da ci a cikin hajji su musulun alisalin ma ya annabi mai zuwa na gefafa faffaya musulunci ya zane da jinan da da A jinan ai annabi na ma annabi da kai ga kwaye ga kirki a kan a bai daga abin sharati da hayar labiru daga nan waga wani tuciye su kuma wayo na Wa waga yi laimi tuwe mine da je wana ya mafari dana lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbuwa ya ji ma da face maka yau take waga kiwo ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ gíjà ẹ̀kúnjẹmúwà tó yẹ wá gbọ́ òjì ẹnu lúlọ òtúyà lókúnjẹ náà wọ́n túpọ̀ ìdá sàdámọ́kọ̀ ọ̀kájà àti ìgáyọ̀ máa dìjú manjiga na iya buwo na wazani ya fuyo wanda wazani mun kayan sarin ya fuyo wazani ya fuyo wa lula daga nabawa ɗayan fula ke wuce ya ke ɓagani bi yan buwo ma gasi wani tokuna ye wage ide ye nono to kuna na Allah ke ti amako zandun da fe dani ye ga na? irke maso ti ga fasara ka wani yana bi yana bi ci je mu ya ambu min suratul zumar eh mafari eh mafari na ga na dawo shi ti mafari na la ci na dawo annabi mu je ni mu do eh mu do la makka a je kun ne jana mu fuje gurguri eh mafari na wani ci a gaya wa biyu أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أتقول لك أتقول بيني كباتا أقبل ina yi ban da an daji kan gane ga ina ile guya da iri da shi zashi wani ndoji ndoji kiniya su adda wani alheri na ga alheri bata da su baje ya maka na gama alheri ya addini amma a yi wayin shi a ce wa ga hanisa da sallan mulan wuju ya abe da kafi a je ma ni nema a ga auta kuna laka jannatu min nakhil ko kuma wayo dabata daga ashe gani bai ci babbe bi na jina wa ina bi bai ci ba ina bi jina fa tufajjira la nahara khilala wa tufu lanu wa inu wallahu tawya minni ya ta cinya ba ta gajo tafjira matukai lilatiya eh ai wa damuwa adda ti maka ba madina ga da ti o e, gina kwata madina ga ko fe ga ayo adina ayo da zo maka wana eh ga a ga da ti ba nna a tara ti sa da maka eh no zo madana ni ce je fiwo ni na ja to yi marmari ji ki la yo na a to a je mo a do ga muje kwata na sokola ranar cinin nan gago wuya buhu ba gaga na sokola yura na jalera amma a rayu duk da yuri kuma ga ita ci gani mai rinjiya wani sokola albarka da mu ga ne amma yabo na da ni yayi imani ana ce na shirti dai na na cina na na cina shirti ba cina labe na na a wala ti yadda ya ci gado binaji da ya ina bishi maka ki bayani ta ce shirti ta ce أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله وملائكتك بيلا شرع تتاتي لنا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يوضو وجسم ولفه كما زعمت كمنا ودقا قاقا أنتو تشوه دي يكونا to ga sokwewe wula samu fusion ale na rucin bayi ki safa kafa hannucin samu a fusion rucin ba eh majiga ki safa mai e jamu ya ki sifatu ki mai ba da ki sifatu ya ki ta'atu e bagi kapagi e e na sana isagi ha eh, hmm, kira imam nafi da asim abubakar safani ibn kafir da abu amru da hamza da kisai da yakubi hmm, abu garbe kis fanyi man jiga ke kis fanyi a ga al-maktub ina bana hmm, so wale da daga watakila ya ci ma'anayin masdaro muka kira ibn kafir da abu amru da je dazan eh a wutuskita samara kama zamta alaina kis fanyi Eh, taksifu kisfan waje yati maful mutlaq Allahu a'lam ko ja jama utati abillah ye wago bibe soko tono gutu tono lawo do yayi e wal malaikati qabila umaga be masu ko ga be mu bibe malaiku kabila kabila kabila malaika ji kakai yi nan dudu ben yaye ya da yi gaga eh, in za a yi ya ya ya na ga fassara na tafsir jalalain da zirina Mukabalatan wa iyamin fanaramu kabila man shi ti fassaru ya ci kama eh tatiya billahi malaikati kabila bibi allah wa bibi to malaiku ji kabila e ko e ko na ayina ce fassara ni kabila bibi so ko bi malaiku ji a bibi ayi kabila e be ila e gangada fassara nan ga mu ciko ya a shekara bakar da zahiri ya kabo gaba na muga yi yana jite ne gani ba musulubu na ayi lobe yi na e gangada yi su ko e gangada yi le malaiku yi kan yi a je je da da wani anabi fassara ne na ba su zai ce da haka na a ga kafila bebe lawi o bebe malaika shi ya ga gogwa wai idan su kuda tuna lawo ga tuna to malaiku ga tuna bi eh ya ye pia ga mi to ga tuntun eh ngogbu ya so ngogbu ya ngogbu mo to ga tuntun mo la bayanu ju ya yi eh hmm. so mu ka mukatil ga shahida ga imana ka dumla bidda lawo to malaika ja ba ya da yawo shi mu ja daga manuyi kabilatan kabila kabila kabila kabila ya mala'ika ji kaka yana yi na dida ya yi ba ta fassara na shi je tu yi mun wuce ko jiga jiwo ma ji je daga rufe larabci su kuka ba alkhairi do kala ba su ne ya ji fata ga da yi da wani kya ra'ayewa biyu أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيئك حتى تنزل حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كوي باتي يا مجرة وركي دنبي أو يكون لك بيت من زخرف وادوا يا نبي بوا يتوتي daga basu ko imani ya talaka hukumya wa shi ba ibe min zukhrufi ya zinariya kaga ya kiwo ga wanda ce gaga bai yin zanu kun gaga min zukhruf zukhruf ga eh, zinariyo alai su kai labaru da shi daga bejoci ne suratu zukhruf sura na ga suratu zukhruf ba sura zinariya walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون والزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتكي su kuna ki wani zawon ga ya ke ci kafircin ba ta za al'ummanni ta ci kafircin da nuna abu kafiri kafiri ma ji gancu ki wa ga ya ce na an gala jihar na da mai yafi rubin ramani libin mutum ya sukufa da ya sukwa ga gazan do na gaji kafirci da wani na wayo ne wọn ayu bago na wa de mi na san ere mi wuce wọn ayi azarfan eh ne biyo tin suku fan min fidda wa ma'arij alayha yadharun in e wuce ma ye mi ya fiti kata wa yo kati da zo kata fiti mu dagun ta jake yi zinariya na mu ga ke ala ya yi zarun tattiye nga da dagwe na ya zarfa na nga da tufiti ala ya yi zarun fuji shagalu ta fito a yanu yi wani wani da wani mata wani wani buyuti a bawa ba mu ya ke yaye mi na ji pakwe mu wuci ji wa yi zina da ya zarfa na wasu na wa ya gado ji ya zarfa ala ya yi taki wani na fi lagwa bakana wa zukhrufa in jinin goma ya kwatan ya zarfa da hannun wake ya yi zinariya be in zinariya na emini sanfir wa yi zinariya na ba kuji kwata bai ga duja yi zinariya na amma su kudin gajin ya ci da wangi ga ya ci fi gama ga malamu ya ji hanci hannu abu da wa'in kullu zalika lamma mata wula ya ci na kibo wuce ban gaji abu kibo zinariya na kwata a ga ya zinariya yau makuji pata chogaluji pata ya afani da fimoni pata izinariya pata nasokoge sokoga ya bawo bo matawul hayati duniya matuka juwe wala wal akhiratu inda rabbika lilmutaki muttaqin amma ya mai kiyama ngaje ga ga ne so da sokono ha so ina yi waga na dujina e waga na lulawun daga ya koyi talaka wani shi da ciya ga ga ya mai da su kobe da yin ga kibo ne ga ya daji tifi kafiri ciwona don mu ya ci ya kafiri jojo ibo da wallahi je ndo ha autar kafi sama a gato kawo ma de mina ye mi zinariya na da ya to ga gabi ciwa ya begi wata ka da yi ci ba na to ya wago kyo je ni autar kafi sama ya wago goda sama ilewewe gudanar sama alasulami ya kpama wa lórí wa ń pupa ẹ lọ dáná jìnnà gbogbo wò ló sọmọ jìnnà. tile kawai maga ke ga igowa da sama jima ma wadan nomina da ruki yika ya ke ji ma da sama na ogo kuma shi na ya hatta tuna zila na kitaban na karawo a face da sama da na waga shi littafi da na sokogan layi da bani

a ganga su ci ga ilmi suratul mudaththir ba no ga yi ga kullu bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufa munashara don da mine wa ga mina abu mine ka birga je wa ga ya wani tafi ba mu kai a la pa mu to ba pa pa pa ba ci ga dan do ci a so ko ga lan na ya wani na ga wa mutum ne Wani mu je e zakate dukiya ne adena wa gana aziki fi babu ameliya ga ga yi maka ci da gai nan da ji mulki maka ya ba ku don so e, e ga za e e na funi ce ga ne da lodi na yau eh kata suka su kwa ba na suratul anam wani walau nazzalna alayka kitaban fi kirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin kai ga qur'ano ci da littafi wa gato annabi ungo littafi da na qur'ani ungo aya idan alagwa tuna ta ah daga ba su kuma wannan mafi ka amma wa mari ina ina da su tifi na wa mari na ba ila siru mu bi eh ta wada mu bi ayo gan ba su to littafi rolo ya ah to ba ji ma ni to son wani na kwate lawi ga lamari ba wurin su ko su kasu kula ya zama dia ba na su nisa da sila bebo abu talibu ta na su kudu da ba wuya na nufa ka la taji man ahbabta walakin na la ya ji man yasha na zane na ba wani wallu da ba wa su kai daga na da annabi Muhammadu ka la taji man ahbabta za na ba wa bi na wallu da ba wa walakin na la ya ji man yasha su kai la ba wuya da ka ba wani ba aga gada shi daga da annabi muhammadu ban zaiya eh? su kuma ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi wai wuza wangi ba da kai goro amma da kiyan da yi zile toci bayani a nabi annabi wa fi bawo da ga su kuka kwanan bi wai na annabi su kuka da ko kenan annabi ba bayani jin wa fi aske yi amma kasu ko kpaza kpa be e ba wuya be ko keya bana ne bi gaga ko tukpata na wai yawa ga min da kin ga ma za ka da hanifa mi da wannan wai gaga daga man gine ci wato wai go kun subhana rabbi annabi ya ga ganda ji ga gurin fata wa ga ga ne ta ta ji tabbata so ce mi ne ga min bebe na ji na babu gaye da yayo alkuntu illa illa bashara rasula na mi fiya sai zawangi mi yo cuci eh zawangi bauje na je gada na wuro ma ya ji amiya tuci mi yo le fi tuci mo gaye eh wo ma wani da ke bata na yeso kuyo hmm. majiga min kira an ne cewa قال سبحان ربي أتقى ابن كثير قامت ابن عامر قال سبحان ربي ودي كل سبحان ربي اتي كايو كي بيتنا ديتنا لغا الله باتا دا نسلا لسلمينا أنا دا غدا يقول لتاتا تتبتا توشيمي أنا يقول ودانا جتمي هاري ولن يوغا تسبيح إبن يبا تعجب أنا بيتي ماماكي Ah, kí wo ṣẹ́rẹ̀tí ṣètàgí lẹ́sì bẹ́yàn kí ẹwà bẹ subhanallah subhana rabbi ní sáàtì àti tàbátà àti ọtí mi ẹgẹ́ ìjùmọ̀ màmá kìdàjẹ́ illa bashara rasul an ga za an gi miyo tuci miyo annabi da be gani be nafi ke ba gani be ille ebun da bola ifado ya hasu mi fiya sai tuci sai zawangi tuci Ina yi shi ne ina ga ga to ne ga ne ga an juro to ne ga kan ne ga ga ne za an juro ki mi ta ko ne ga ga malaika ro ga kina ko ne ga ga malaika ro mu da da saki ne ga jin ro mu da da saki to kimi mi an ni ma ga ga so ku yo mu la ge ki ba ne ji ke ki ba wa na ba nu tuwa zawangi wo mu to magayin hal kuntu illa bashara rasula zawangi wo titi so ko yo mu ga lem na ba mu fiya na mu fe ga da wannan kula bai ta asiro kem na tuci ne jike fata na gogana to annabawa ci kem na ina ga tun tun zawangi tuci soko kiwo وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا sukuga ma magana nasa wajen wanda ci ya ka zawon gizace ga jini ma na yani ma mana nasa an yi umaru wajen wanda ce ka a cikin imani a izija guda lokaci na ba wube ya nani sai dai ga yabo na an kano a jafe kan abba afallahu bashara rasula ale wula bai ji usulubi ga biyu amma in kare ji ah, so ko da jan zan ji sama fi yo a ah, wato zan ji fe ga me to in zaman gina hmm? alkun eh abba afallahu bashara rasula ina damuwa na da wani wa gacce ayan nan ne da ayan suratul kafin bana zo ci ga goma ba mana annasa yu'minu yi minu huda wa ya stafiru illa an ta tiye hun sunnatul awwalin a wuya tiye humul kubula so ko da mutum yana ce ka zama an yi zani a ci jimaniya ya lokaci na ba wube yana a ce ga wa gafare coci ya ɗaya na kanon ga illa an ta sunnatul awwalin ele gaga wato sai azaba wato ikpa sunnatul awwalin ikpa da su da zama fariji na ci jan azaba yiyo sai ikpa wuce du ya beto aw ya te umul azabu kubula ko kuma azabu biyu ya ebe kan gaga a yaji mani man shiga wagace aya guba ba le. cewa gagan ɗangani na bai gajo amma da ko ba bai ce yau tuku ba na zane ziga yi almajiri titin gina jan na kuma na fele ga ganga aya na zime gobe da shi ne maje gogoya walau kana min inda ghairi la lawajadu fi ikhtilafan kathira eh a ganin ayayen ni a na suratul kafi da suratul isra'i abuwa wani bebe ga ya ce almaniwu da adi eh? bi ma'ana ina kabawo ita al'ada wani bayan rayuwa jiguna wani gaya ne gaggawa gaya na ka ci ma ne ba wuya lokaci na ba wuya na nga yi ga ele ga ki zawanja babba a wurin su koya kuma kibo ndo da mina abu wotu san amma wayi wayi a ta su kututo ndo da wotu san ga mu ta su kututo a wage amma wani laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ha ndo so ko to a tuza tudana ndo wa da wa za wo chuko da na sheke na za da da tarjana mine ko yadda ya ba ni da muhammadu so kuma ga ga Allah wa alamu ife da musalata ngakke ba ni waji la tu ci gomu dana nje ya liza ko gwaba zikku no ya tutu no to ngakke so almanu aladi ga ya ne gagawo amma ya suratul kafi ne gaga illa an tatiya hum sunnatul awwalin aw yatihum al'adabu kubra sai koya azaba na su ko daga zama fari ne ko na ga batu jaja na sai su kuga da ya kuce ko kuma azabu duya kubula iri iri azaba ba fasar anwan azabu duya iri iri na jinna na jinna to kanga a jabawo a ga wuce ga almanu almanikul hakiki hmm, a tudi ma'ana daga nan su kwali kawai da azaba da ba zai ba azaba bin jawo na kaddara mitwa ga mala a ci jima ne a yau ga rutu kafi gan amma ya abu ne daga dalili na malaka ya gwaro ci ga to buko ci jima na na gaza na tutuna ni zawangi hukuri tutuwa. ko bai ji fata ga yau kawo ciwo ne wangi ya wuce shi tuba manja izabe lobo ganga egadi ga makurane ga ma ma ku dubi da shi mas'ala yi zane ci ji imani na ki ka ci imani yau e ga wuce ga ya ku baba ne ga amma yin laji dalili ba ba nun dun tuwa dalili ba soji ba killa idi ba ta kuma yau so da gonon ku ci ya kina hawo mas'ala yin a tuza tun ga sawan kin wayo su kutu malaikatu fiya ci gaba bayanin waya na da karatu ya so su koya ya tajina dai ginin gina su kwan fito koya bayan lahadi ba ci ga cibicin su ko fabin biyu idan da ga mace hajji ne da mace fatan ya su ko fatan ya su ko gawa mu fatan ya su ko su ko ya jo gawa mu su ko ya jo gawa mu su ko ya koya jogawa mu iya tunayi malla nila mumala osusukula mayo magagoya iyo fi dumi igabe chafi ebichichina ebubayi bora kiboyi yekipata yenyi magombefi sukufalime سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته